takalmi ai sai an je ne ko ai bara sai abin daurawa ai sai an je ne ko kafin ai abin abubuwa ai ne ko sai ba lalle ne za ka sallah ka zara bara sai ka aje ayyuba ala hadd qawlihi ayyuma ihadu bidda faqad kabu صلى الله عليه وسلم zai sa sai mutane su don mutum za shi haji ya balatin agogonsa balatin agogonsa fa ko ko wannan balatin da zai daura ya sa to wai sai suna shakka ai balatin ba san eh, wannan abin daura suna bal ko abin daura eh, ba san da fatan ne ne fatan an yanka ne ko mutu ne ko menene matukan an je ne tunda an je ne shi ke ka ta za ka daura abin ka saka kuɗin ka za ka daura abin hannu abubuwan za ka sa tabaranka za ka hawan ka ta tafiya halatta kai kana cikin ihrami sabon magana ko a mazhabin ya hana ko ba hana ba ko babu idza tahawwalat as-sadaqatu yace babu in sadaka ta canza ma'ana wannan sadaka ce aka ba wani ni ba na cin sadaka amma an ba wani أي فلكني؟ ما وهو حدثنا علي حدثنا آدم قال حدثنا شعوب قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريدة من إفك وأراد مواليها أن يشتركوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتقى قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية an karbo daga nan Aisha Allah ya kara masa yarda da a ranar Allah ta da barida ta yake kace wata baiwa ce nana Aisha take son ta sai ta ta ƴanta to waɗanda suke mallaka ta sai suka ce mana na Aisha to mun yadda ki sai ta ki ƴanta ta amma bayan mun sayar miki kin saya kin biya in kika ƴanta ta wani kin na hannun mu ai abin sun yi bugu da kayan kun sayar shi ke na matsala ta kare to dan da kuma za ku ce in an ƴanta in kuna son wani ki wani kin a hannun ku ku ƴanta ta mana wanda ya saya ya ƴanta shi kuma zai mallaki wani ki ba وأراد مواليها أن يشتركوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم سينا على عائشة تفقى ومن زق الله صلى الله عليه وسلم يا من زق الله بريرة نكي سنة يا أنت أما وعندك من لك تسيسرك والشركي سكت إنا نسيت نسيت نسيت نسيت ونسيت يسورها النسيت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال الله يهو شيء اشتريها تجي تجي تجي انت تقول شيء لا تقول بسيبا انما الولاء لمن اعتق اي وليتي جنينا جوان انت ما ولا يسير با قالت سينا انا عايشه تشي وقفي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم سي اكا ومن الله صلى الله عليه وسلم نام فقلت هذا ما تصدق به على بريره سينا انا عايشه تشي اي ولا نام ai sadaka aka ba barira barira ɗin da ta zama Maulat na tana na Aisha sai aka sa mata sadakan tukiya ko akuya ko menene sai aka yanka ciki sai aka cire naman to dama ya zama sadaka kenan wurin barira to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo akwai abinci a babu abinci ne yake akwai sai dai wannan annaban da abincin da ya saura kuma sadaka ce aka ba barira fa qala huwa laha sadaka sai manzo Allah yake wannan naman wurin bari sadaka ne amma wala na hadiya mu barira ta ba mu kyauta ne wannan abin kwaya daya ya zama sadaka can ya zama kyauta anan akan haka ya halatta ya halatta ya shigo bai halatta ba ne dan ta zama kyauta babu idza tahawwalat as-sadaqa nika radiyallahu anha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan nana Aisha فقال سيد هل عندكم شيء كنا shay'un kuna da abinci kuna da wani abu abinci akwai wani abinci fa qalat sai la babu komai ba da abinci ba kunu ba ko ba ba abinci gidan wasu nan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya taba mallakan wani abu a duniyar nan manzo Allah ya kai wurin Allah amma sai a waye gari gidansu ba abin da za a ci wata ranar aka waye gari da hanci sai zai ce hanci da kun kai kuna da abinci na Aisha yace babu abinci yace idan in yi sa'in yace to sai ki gaba da azumi shi ke nan sai a ci gaba da azumi wata ranar yanzu yake hal inda kun sai in sai ce to akwai kan abin da abin da ba a rasa ba wala kan uhudiya lana hay an ba mu fakin a wani abinci sai ce to ji ina yake gudan ka a kawo min na gani in aka kawo sai ya karba kuma shi ke nan sai a kawo za a je a yi sallar a zahar na asar mazarba ko jihadi za a je ko ne kuma shine rasulun lahi kuma shine afsalu farkin lahi a jihadi. Sai za a kace lau ta duniya da abin da na haɓa ƙoratun ba ƙoratun ma ta kan kafira ne na Ba a ce duniya tana da wata kima ko da kasan kwashin cikin sauro ne da Allah bai ba kafin komai ba. Mara duniya ba komai ba ce. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو كان رأينا من واسنين خوف لعب الدنيا تنادى لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا أو لكان رسول الله حيا وبارك لعب الدنيا تائسة تدا مسلمين كأي الله فيها دليل ليك لا يرى تائسة سوى أكبر من هي سوى أما الدنيا الله يسرى ما أرنا ربوش كده in aka waye gari lafiya na lafiya sun waye gari ba su da jin kai ko da kusan kusan da ya ji ne wurin Allah madaukakin sarki yasa duk abin da Allah ya ba su illa iyaka abin da su kenan a duniya sai Allah madaukakin sarki ce tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina wa gidan lahira نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين اي دنيا الله زي با كوا زي با ارني زي با فاسقي زي با جائر زي با كافر زي با duk wannan da kace Allah zai ba duniya فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني كلا yace wannan hukuncin ayi kuskure mutum Allah ya ba shi duniya ya ce Allah ya girmama shi Allah bai ba shi kuɗi ba ya ce Allah ya ta shi wannan falsafa tana cikin kwakwalwar mutane duk abin da muke fada so muke mu cire wa'ansu fahimta fahimta suka ce kama sanin duniya kama sanin akhira in kai da ne da kuɗi ne duniya haka zaka zama lahira in kai abin da ka ga dama ba haka bane ai tun da kai mutum ba ne ko shugaba ne ko kai mai kuɗi ne duk abin da kaga dama yadda kaga duniya haka lafiya take haka za a waye gari ranar lafiya ta zama ko fa amma da idan la mutalahu rabbuhu ma asrahu wala amahu fa yaqulu rabbi akramani duk sa'an da Allah ya bashi kudi sai ce masha Allah ai Allah na son sa ai kaza kaza kaza baya kallon fasikanci da yake ja'in ki da yake baya kallon ibada sa baka kai duk shi ne tunda an bashi duniya Allah na son sa واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي اهانني ان الله ربيك هذا فرق واحد ان الله يجربك يباك jarrabar ka Allah yake yi in kuma ya jarrabe ka ya hana ka qul rabbi ahanani mu da ya har yanzu abin ya ki ruwa ko mai ka kama da zai yi ba menene da menene menene duk ya kai karan Allah dan kasuwa shekara a shekara yana samun kullum dubu hamsin ba ka jin doriyarsa sai ran da kasuwa ta zai to abin da ake komai ba ai abin ya kai kaza kaza abin dai sai dai ai turu kawai to Allah ya maka laifi Allah ya ma ne ba ka abin da kake so ba wa amma idza mabtalahu rabbuhu فقدر عليه وأما إذا مثله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني في الله كلا ليس الإكرام بالجنى وليست الإهانة بالفقر كلا باهك الأمرية لا baya nuna baya nuna cewa Allah ya girmama ka da ya baka kuɗi baya nuna cewa Allah bai ya wulaka ka dan bai baka kuɗi ba tunda kowa ya san manzo Allah ya sai na ya san annabi Sulaiman ya san annabi Yusuf ya san kowa kuma wata rana sai a waye gari gidan shi ba abin da za Allah ya raka kai ne ya ce mu yasa sai ka kare ka bar wa Allah madaukakin sarki ya yi tasarrufin ta yadda ya ga dama sai suka zo suka fahimtar da su mummunar fahimta ai kamar da duniya kamar da akhirah shi nan magana ta wuce ma'ana yadda ga duniyar nan haka za a yi gari ranar lahira in kai mai kuɗi ne duk fasikancin da kai ranar lahira ma kai mai kuɗi ne in kai basaraki ne in kai mai kuɗi ne ranar lahira ma haka rayuwa ya faɗi maka haka Allah yake tilka darul akhirati naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada naj'alha lil ladina za mu baiwa wa'anda la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ba sa son ulumi da daukaka da girman kai da barna a cikin duniya wala fasara da karna sa'an mai ce wal aqibatu kyakkyawan karko lil muttaqin na ga masu tsoron Allah wa yake sama da duniya ne zai zama kama sai duniya kama sai akhira in ka bi da manzon Allah ya faɗa dan manzon Allah ce al muqsiruna mun min ad dunya humul muqilluna yawm al qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza yake masu ɗimbin dukiya a duniya sune talakawa matsiyata ranar lahira sai dai wanda ya eba, ya bayar ya ɗeba ya bayar ya yaga ya mika ya gina ya bayar ya yi aikin alheri to shi ne zai wayi gari ya ji ranar lafiya waɗannan da yake ɗeba yana bayarwa yana jin zafi su za su ya tarar waɗanda ya ce sa riga ba sun zama ne ba ba zai je da su ranar lafiya فقالت سنة عائشة تسي باب وانا أبنتي إلا شيء بعثت به إلينا نصيبة سي وانا أبن نصيبة تكاو من الشاة التي بعثت بها من الصدقة دقا أقويا دقا باتنا دقا صدقة فقال سيما فعلا في إنها قد بلغت محلها سيتي وانا أقويا قناما يا إسرائيل يا حالتها كل كامل لكي أبنت إيسا صدقة أكباتها كامل لكي وانا أبنت يا حالتها تسير قولي حالتها با يا حالتها تبارد kyauta ko da halaka ba to sai ne mu ta ba mu kyauta kenan mu ba ma cin sadaka amma za na cin kyauta قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو علينا صدقة وهو لنا هدية وان حديث لديه باشا باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في Buhari ya كانوا wata matsala. Ya ce babu باب a karbi sadaka zakka daga mawadata a baiwa talakawa haisu kanu wannan kalma laha majluluha inda duk suka kasance haisu kanu ina ma haisu kanu ko ina to akan waɗannan suka ce ya halatta a daidai zartan mutanen Kaduna a kawo Kano ko a daidai zartan Kano a kai mutanen Kaduna wani ta ce a'a in aka ɗauka ce a ba talakawan wurin sabani ne amma ba ya ce in aka wa'ai su malamai suka ce in aka ɗebi kan aka kai wata kasar aka ba ta talakawa suka ce ya yi amma ba a yi daidai ba ba a yadda aka so ba wani suka ce a'a bai yi ba sai ya biya tunda suna kallo talakawan kasar ta su suke gani suna iya yawo ka shiga mota ka wuce ka sa babban za ka wuce suna kallo suna Allah Allah shekara ta ce sai ka ce ai zakar da kai ka dauka ne ka kai wata kasar to ne zai tabbatar mana ba sai ka kawo ka ka baya in gidan zakka za ku kai in za ka tara kuma ka ba su kuma ba zakka ba abin da ake nufi da zakka ka ba wannan naira uku naira biyar su ka bani ka kashe su a a ma ku dan kudi a ba wani shi ma ya wadatu ta tambayi shi ma ya isa cikin da zakka abin da ana son a kira mutane su yi da talauci da wahala قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن السيفي عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يسوى من ذم الله صلى الله عليه وسلم يسوى معاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن يا عند ايكيش من كربل زكاه يمن انك ستاتي قوما اهل كتاب lallai kai ka zo wa za ka zace wa mutane za ka zo wa wa'ansu mutane ahli masu littafi ne ma'ana suna da addini da suke yi da ko da yake addinin an soke shi fa idza ji'tahu in ka zo masu uhun ila an yashhadu Allah la ilaha illallah farkon abin da zai kiraye su zuwa gare su su takaice Allah madaukakin sarki wa anna muhammadar rasulullahi su tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba su tabbatar da waɗannan abu ba dan ka ce ka ce musu ba da zakka ba wanda za a yi ku fahimci juna aiko dama wanda ya aiko ka su ba su za ka musu to sai in sun amince da haka fa inhum asa'u laka bi in suka amince da haka fa akhbirhu fa sanad da su anna Allah cewa Allah madaukakin sarki kad farada alaihim khamsa salawati Allah ya wajabta musu ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a cikin yini da dare fa inhum asa'u laka bizalik in suka karbi haka fa akhbirhum ka sanar da su anna Allah qad farada alaihim sadaqatan Allah ya farlanta musu zakka تؤخذ من أغنيائهم لذا أكربا دغ تلكاوانسو فترد على فقرائهم a ba a maidar a karba daga mawadata a ba fukara ihim talakawan musulmi to shi ne kace fukara ihim talakawan musulmi talakan kaduna fukara al-musulmi ne na kano talakan kano fukara al-musulmi ne na agbiya ne ko na musulmai ne a yayin sawa in suka ce ya halatta a ba a kai wa in suka ce a'a sai in an ga cewa inda aka tara dukiyar babu talaka mabukata sosai ko akwai su amma waɗancan al'amarin su ya fi tsanani sai a ɗauka a kai musu wani ka ce a'a ko kaka ko ne ma zai zai dawo in ka ɗeba ka kai zakkar ta saraya a ka ta sauke farilla sai dai kayi abin da ba daidai ba wani ka ce a'a sai ka ɗeba a cikin kanu ka ba talakawan kanu to mawadatan kano da ke da ajiya ingila da faransa da amurka baya za su ne su ɗebo su kawo fa inhum asa'u laka bizalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim su ɗebo su kawo ai in suka samu na cikin naira ma suka ba ku ai sun arziki in aka ɗebo dolar ko salir ko faransa aka kawo aka yi canji ai ba kowane imani zai ke ba dukiyar da ake aka aka taskance a kasan turai da za a debo mawadaci zai debo ne abin da yake mallaka miliyoyi na salim ko na dolar. in aka zo aka canza su ya ga zakkan da zai fita. sai imani sai sai zama ya zama ibn jamil ma ya kimu da ibn jamil illa an ka in Allah ya ba su da ba su kudin da suke gidan kai akwai dan musa ai ai sau an an an samu an samu gaba amma ya ɗebo kudin da ke mallaka ko tura ya canza ya baka ko mai zai faru lafiya sai dai ta ba wannan da wahala fa inhum asa'u laka bizalik in suka amince da haka fa iyyaka wa kara'ima amwalihi ka kiyaye manya manyan dukiyarsu dukiyarsu masu tsada wattaqi da'watal mazlumi ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta yanzu zakka aka je karba amma manzon Allah ce ko da yake zakka zaka karba kada yi zalunci in ka zalunce shi yau Allah Allah zai karbi addu'ar sa akan ka wa taku da'watal mazlumi ka karfi ka guji addu'an wanda aka zalunta fa innahu saboda shi lallai tabbas laisa bainahu wa bainallahi hijab babu shamaki babu kariya babu shamaki tsakanin addu'an wanda aka zalunta da Allah madaukakin sarki ko da kowa ka zalunta yake Allah ya isa wallahi kai sai ka ga rayuwarka za ta zama duk wanda ka zalunta sai Allah ya sa sai Allah ya karɓi addu'a haka ce la'ansuran lil mazlum walau ba da ko ne? menene kaga kaga Allah ya baka kana yin abin da ga dama karshe sai Allah ya kama ka باب صلاة الإمام ودعائه بصاحب الصدقة يتي باب التي بيان لمن شغباء الإمام المسلمين إن يتبع الصدقة زكاة يمك الدعاء ودعائه لصاحب الصدقة وقوله لفدر الله خذ من أموالهم صدقة كالأرض كالتي زكاة كذوت يرسل تطهرهم كفرك الشيخ وتزكيهم كفرك الشيخ بها وصل عليهم كلمة الدعاء لأن الصلاة معناها الدعاء لأنها من صلوة الكلمة اليهودية الكلمة الإبرية معناها الدعاء الصلاة معناها الدعاء وصل عليهم كلمة الدعاء inna salataka sakan saboda addu'a da manzon Allah zai duk sa'an da ka kawo zakka ko sadaka manzon Allah ya ke Allahumma salli ala ali abi aufa ko ali fulani ko Allah ka yawaita dukiyarsa ko Allah kai kaza sai ga addu'a da manzon Allah zai ka samu kwanciyar ran sanyi sanyin ran قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبه عن عمرو بن عبد عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا أتاه قوم بصدقتهم إن متعني سكتاه صدقا سكتنك قال في من ذن الله يتي اللهم يا أبنجي صل على آل فلان Allah ka yi rahama ka yi jin kai ga alayen fulani فأتاه أبي بصدقته من رواية يتي سي أبانا ابن أبي أوفى سي ابن أبي أوفى يبدو يكاو صدقته سي من ذا الله اللهم صل على آل أبي أوفى الله كيمت رحمة آل أبي أوفى وإن من استكاو صدقته باكي الله كيمت رحمة كيمت جن كيف البركتين إن من ذا الله يمسع دعا في سنة الله يلوى تنسيرك يساء البركة محل الشاهد في نفسه وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس الأنبر بالساجد هو شيء ذكره البحر عبد الله بن عباس يتي الانبر وانا ابن da ake fitarwa a cikin ruwa aka ce kamar kirare ne ko wani dutse ne wani abu ne mai tsada mai kyau yace shi baya ɗaukan hukuncin rikaz abin da ake cewa rikaz jismul jahiliya abin da jahiliya suka binne ana tafiya sai aka ga rani sai aka samu jahiliya da an dinga dukiya ko dinariya ko azurfa sai aka cire wannan aka ce za a bada kuma. to na hukuncin duk al'ambar abubuwan da ake samu daga cikin ruwa kamar wani abu ne aka ce al'ambar wani a ne na wata wani wata tsufa ko wani abu ko ko kakare ne yana zai dawo wani abu ne mai tsada ko mai kanci sai aka ce in aka same shi ba ba shi da hukuncin risabi huwa shay'un da sarahu al-bahr yace wani abu ne da kun teku ke fito da shi ke fitowa da shi yasa baya daukan hukuncin abinda aka je aka tsinta abin dukiyar da jahiliya ko maguza suka binne وقال الحسن في الأنبر واللؤلؤ الخمس الحسن البصري يتي الأنبر واللؤلؤ للزعبان خمس إن أتسامي يتي فأباني كيرانكو عبد الله بن عباس يتي الأنبر بعد كان حكم تركات كأنكم الحسن البصري يتي زعباس الأنبر واللؤلؤ زعباس حكم تركات كيران معنا ذا في إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب الخوف ليس في الذي يصاب في الماء فيتي أي manzo imamu bukhari ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bada khumsi a cikin abin da aka samu a cikin risali Abinda jahiliya suka binne na dukiya aka zo aka tsinta shine za a bada kumusi amma ya ce duk abin da aka samu cikin ruwa sai an ba da kumusi ba to shine sai ka Imam Bukhari ya kafa dalili da wata kissa mai ban mamaki har malamai suka yi mauce suka rasa ina mahallin shahid sai da aka kai gaurawa sai mari sa'an nan aka zo aka fahimci menene manufa Imam Bukhari imam bukhari sai to ai abinda aka fitar cikin ruwa ko aka tsinta a cikin ruwa ba zai ba zai dauki hukunci dukiyar da aka tsinta a rani ba ma'ana jahiliya da mutane da in aka dukiya sai a dinne sai a zo a mutu a bari ko a manta inda yake to wata rana kuka zo kuna gini ko kuna tafiya kuka samu wannan dukiya ya halatta a mallake shi a mallake shi amma sai a ba in aka tabbatar da na jahiliya ne ko arna ya halatta a mallake a mallake wannan dukiya amma sai a ba da kuma a ciki to menene hukuncin abin da aka samu a cikin ruwa shi ma za a ba bada hukunci ko a'a in ma ya zama zinariya ko azurfa ko menene a bayar da zakka in misali ya fita abin da ake fita bayyana shi Allahu wa qala al-layth al-layth yake haddathani Ja'far ibn Rabi'a an Abd Rahman ibn Hurmuza an Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan min bani isra'ila aka ce manzon Allah daga abu hurai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari cewa wani mutum cikin bani isra'ila eh wa'anda su ga shi mutum ga da bani isra'ila an yi su bahu alfa dinari ya kam wani cikin mutanen su bani isra'ila yake tarantsa min dinari dubu mutane da guda biyu cikin bani Isra'ila manzo Allah yake bada labari manzo Allah ya kawo cikin bani Isra'ila ya tabbatar ta dace da shari'ar musulmi in ya kawo ya kore ta dace ba sai manzo Allah yake wani wani mutum ne cikin bani Isra'ila ya zo wurin dan wata yake kai ka bani rancen dinari duru sai ke ka kawo shaida sai ce waka kafa billahi shahida Allah ya isa shaida sai ce ka kawo min lamun sai ce waka kafa kafa billahi kafila ka kawo wanda zai lamun ce sai ce waka fa billahi kafila Allah ya isa ya zama kafi lamun mutum ya zai ce ka ba shi rancen ne ka ce ka rancen ne riyal dubu ko naira dubu ko dinari dubu ko azurfa dubu kace ka ce da ka ce Allah ne ce da ka kawo wanda zai lamun ce sai eh, ka ce Allah ne lamun ya za a yi kenan yanzu ne zaka ce tafi ya ce ga ga da dubu din ya san Allah ya isa lamuni Allah ya isa fili wanda ya neman da gaskiya ne ma wanda ya bayar da gaskiya ya bayar amma alkawarin mu rana lokaci ta za zan biya ka kai kama hanya ya tafi gare su kauye da wannan ranar alkawarin ya kai ya zo da dukiyar yana neman jirgin ruwa ko kwale-kwale ko menene ya shiga ya je garin da ya ranci kuɗi ya bayar sai aka rasa ya rasa yadda zai tafi kuma yau muka yi alkawari in haka yaya zai ki ka alkawari Allah madaukakin sarki kai ne nace kai ne kida kai ne kafiri sai kawo dinari dubu ya kawo katako ya tsaga a cikin rani ya saka dinari dubu ya saka ya saka cikin ruwa ya ce ya zana takarda ya saka wancan mutumin da ya ba da rancen dinari dubu yau fa alkawarin da ya kai, ba za je bakin ruwa ko kwale kwale ko jirgin ruwa ya zo mutumin ne ya zo mana da alkawari yana kai sai ga katako na tafiya a cikin ruwa Allahu Akbar sai ko me zai hana a dauki wannan aje ko wata tare wanka da shi ai ko ai je ai ya ga katako sai tsinta a cikin ruwa za a bai san me ke ciki ba za a je a sa a sa a yi a ne ne ai amfani ai abinci ko duk ta wanka ne sai ya ɗauka wannan ma da yau alkawarin wancan ya zo da gaskiya da ke Allah madaukakin sarki ya ce na kawo shi da kai ne da ya ce na kawo lamuni ya ke kai ne lamuni ga shi kuma nayi nayi ban samu jirgin ruwa ba abinda zan hau in je ban samu ba kuma yau in yau na na saba alkawari duk sa'an da ka nisa. ga Allah wallahi tallahi Allah na na har abada in kaga ana ha ha to kana raba kafa ne ba har abadan har abada Allah yana taimakon awwaliyansa za ku ga karama ba karama wace wannan sai Allah ya ce ku kawo ke da nake kai ke da ya ce kawo mu ne nake kai ne, da lamu gashi na zo shi ka alƙawari na rasa abin da zan hau in tafi yaya zan yi sai ya ɗauko takata ko ya tsaga ya ɗaya rami a cikin katakon ya saka kudin da takarda daga wane zuwa wane zuwa kaza kaza kaza ya saka ya rufe sai ya saka shi ruwa katakon na tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya lokacin da zai kai can wancan malamin yace al yau ne ko alkawarin da wani lokaci kaza lokaci bara na je na gani ko jirgin ruwa ya zo yana zuwa babu abin da ya zo ya tsaya su yaya za a yi tunanai ko to a koma gida ne haka nan wannan katako ne a cikin ruwa bara a dauka aje ko tuwa a yi a cikin sai ya dauki katako ya je ya je gida ce sai ya dauki nisa ya dauki zarfi ce su bar a nan gatari kenan ko bari a faffasa a je a yi yana tsaga a cikin kuɗin sa a cikin da takarda Allahu akbar to ina ga haddu shahid na imam bukhari wa zai iya gano muna eh, eh? a ah. ina ina ina in mahallu shahid da yaje katako ya halatta ya dauka ko to me yasa ba a ce akwai zakka ba a cikin abin da yake a cikin ruwa amma cikin ruwa ya ɗauka? ba cikin ruwa ya ɗauka ba ba kuɗi ba ne kada sa ha ila sai ba shi rakin naira eh, dinari dubu kai saka da fil bahar ya tafi ruwa ya tafi balam ne gidi markaba da ya zo za a je cikin alkawari bai samu abin da zai hau ba فأخذ خشبة خشبة سيئة كاتاكو فنكرها تيهود يرارة أتكين كاتاكو فأدخل فيها ألف دينار يسكى دينار جبو أتكين ذاك إيه هكذا amma duk wanda ya tsakanin shi da Allah da gaske ki zai fiye da haka kuma ya zai fita daidai dan abin da ya zo ya na ce ya bar haske na yace in kawo da nake kai ne da ya Allah yace in kawo kafiri ce kai ne kafiri to Allah madaukakin sarki kai ne da kai ne kafiri da jirgin ruwa da katako da da ruwan waye ubangiji wa ke sarrafa su Allah sai Allah ya kace yanzu wa aka yi wa karama kenan wanda ya kabi bashi ko wanda aka ba jiya bashi dukkan shi ake ce karama Allah yana karrama bayansa waɗanda ke tuna da shi da'ima duk sa'an da ka tuna Allah Allah zai tuna da kai man zakara ni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakara ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya farama biya fil bahari sai ya je ya saka a cikin ruwa fakarajar rajulun da kana aflafahu sai wanda yake bin bashi ya fito fa idza bil sai ya ɗauki katako fa akhadha li ahlihi hasaban sai ya ɗauka a zo gida ayi a kunna wuta ayi ayi abinci fa zakara karan haditha falamma najaraha wa jada al mala sai ya samu kuɗi a ciki da takarda ma'ana wannan ce wannan ne alkawarin da muka yi ban samu abin da zan hau ba shine ne kaza dan na cika alkawari ma'ana duk sa'an da ka sa cika alkawari a cikin zuciyarka sai Allah ya taimake ka cika alkawari duk sa'an da ka sa Allah a gaban ka komai sai Allah ya kawo ma gudunmuwa duk sa'an da ka roki Allah sai Allah ya taimake ka duk abin da kuma zaka dogara da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ta'allaka bi shay'in wa ilayhi duk abin da karata da shi sai a bakka da shi duk abin da da shi sai a bakka da shi in taya da hankalinka da dabararka sai a barka da hankalinka da dabararka da ilimi da certificate da kwarewa cikin likitanci da kwarewa cikin sha'anin tattalin arziki da kwarewa cikin siyasa da kwarewa cikin aikin soja da kwarewa cikin komai kuma kowa ya zo ya rufe bai kowa ya tun da aka haife da tabbat ana cewa la haula wala quwwata illa billah wannan kenan la haula babu dabara wala quwwata babu karfi sai ne illa billah duk abin da ba a saka Allah ba a ci wallahi tallahi sai dai a wahala sai kuka ce mu kasuwanci muke yi ba Allah kasuwanci mu dama ku kaftar da Allah a ciki sai kun danda na da kuka ce mu siyasa muke yi siyasa ba addini ofis ba Allah wallahi tallahi sai ta gaji shekara talatin a zuwa ma ritaya kowa zai zuwa gaishe ka sa'annan ko ba ka da abin da ka tara ai mu aiki kaza ba al mu abin da dame mu ni kan tunana ne kuɗi nake so zan fitar da waɗanda nake so na sa waɗanda za su ba da kuɗi kai su zama duk baki daya ba ka ce ba Allah a ba kuɗi kake so za ka samu kuɗin amma Allah zai janye albarkaci albarkarsa a ga yadda za ka yi da kuɗi idan za ka saka kowa ya san ana cewa la haula wala quwwata illa billah duk dabara in ba Allah ne ke ciki ba wallahi idza lam yakun aunun min aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yabni alayhi ijtihaduhu in ba taimakon Allah ne ya zama a cikin duk abin da muke ciki ba wallahi duk abin da zamu kirkiro da kwakwalwar mu da tunanin mu da dabarar mu sai dai mu kirkiro abin da zai halaka mu haka yake al'amari yake ko ba haka yake ba yanzu da ba wanda zai shakka wa mutane ilimi an kai kololuwa cikin ilimi a cikin likitanci babu irin kwarewar da ba a yi ba amma har yanzu surutu na faruwa an rasa ba haka bane a cikin tattalin arziki an karanta an bayyana an karanta an yi bincike har an kai kololuwa hajjar da kowa sai dai rasa abin da zai ci ya rasa abin da zai sha wani an rasa yaya tattalin arziki zai yi a siyasa an karanta komai karshe suka rusa kowa kuɗewa hamsha wanda ya kware cikin aikin soja ya zo ba wannan aikin ba shi ne gaban ba duk abin da aka kware a ciki aka cutar da Allah madaukakin sarki a ciki sai za Allah madaukakin sarki da yake kai karatu tattalin arziki siyasa aikin soja ai karatun likitanci ko menene sai ce ikra sai ginda ya ma sharadi ikra yake bismi rabbika duk sa'an da kai karatu ba da sunan Allah ba duk inda ka kware cikin sanin aikin lawyer cikin sanin aikin alƙalanci sai wannan lokacin za ka samu fandararrun mutane kullum sai an kama matsala sai kan shafi buga barna iri iri da matsala zai duk sa'an da ka kware cikin aikin musulunci lokacin za ka ga shuruta wa'anda suke za su rukar da kai duk sa'an da ka kware cikin aikin a siyasa lokacin za ka ga kamar siyasa da tattalin arziki da komai ne saboda sharadi ɗaya da ka fitar aka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu ka karanta tattalin arziki aikin soja siyasa ka karanta aikin lauya ka karanta komai ne ne amma da sharafi daya jismin rabbika saboda mai aka ce jismin rabbika ka kama da aka ce allazi khalaqa ala ya'lamu man khalaqa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق من علق kai ɗan adam da ka zo ka fandare ka san garse ka zamo kana ganin kai ne Allah kai ne ka isa saboda kwarewanka saboda kwakwalwanka saboda ganin ci gaba da kai aka ce allazi khalaqal insana min 'alaq أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حكيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها أول مرة آخر الوائل كنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين جنا حين يزمو zama mai الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه masalan أدم nasiya دائما haka dan adam yake da'iman sai هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نفسه haka Allah ce nabtalihi dan ya jarrabe ka وجعلناه سميعا بصيرا خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم ubangijinka shi ne yafi shi ne yafi girma shi ne mai daraja duk wani wanda ka sani in ka Allahu akbar ka tabbatar da duk wani Allah ka sani abinda ake in abinda ake yadda ake son mumini ya zama kenan amma duk abin da aka karanta ba da sunan Allah ba wallahi wallahi bala'i ko Allah ta san da haka ta fi kowa kwarewa a cikin ci gaban tafiya kuma ta fi kowa wahala ta fi kowa ganin wahala saboda babu kasar turai da kasar amurka babu abin da su bautawa kamar karfi suna tsaye suka aikata sai suna ta sun su koma gida ya kone a sama duk tsakanin su aika da ya kone Allah shi ya san abin da zai aku da sun sani za su aika ba su sani ba ko yasa ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ikra kai karatu wa rabbuka al-akram yasa karatun jami'a za a yi karatun tsoro ne na masallaci ne na ko ina ne har duk inda za ka je kai karatu ka je kai karatu amma da sharadin da sunan Allah in ba haka ba rayuwarka ta zama banza da wofi ba za ka ci wani alfanu ba ko babu sirri kaji alkhums babu sirri kaji alkhumsi yace wani babu a cikin rikaji zaka ba da khumsi amma sai dama rikaji shine tsinkuwa da za a yi mutane suka binne zuciya suka mutu a jahiliya ne aka sani sai ka cuta halatta kai amfani da shi amma ka bada hukunci وقال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة وابن إدريس ده إمام الشافعي سكتي الركاز جسم الجاهلية أبن ده أكي ركاز شيني أبن ده بابو زاوا كو جاهلية سكبن ندوسي أنا أرضي في قليله وكثيره الخمس a cikin kaɗan ko mai yawa za ka bada kumusi ma'ana duk sa'an da aka tsinci wannan sai aka fashi guda biyar ɗaya a baya sauran za a yi amfani da shi wa maadinu bi rikazi yace ma'adinai da tama da karafai ma'adinai ba rikazi bane ba za su ɗauki wannan hukunci ba akan haka menene hukuncin su sai in dinariya ya kai kaza sai in azufa kai kaza kuma akwai abin da za a fitar a ciki abin da yake da shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فراتيوا في المعدن أتكن معدني جبار يقول باب باب ذا كام حتى لؤلؤي ko dinariya ko azurfa ko rijiya a wurin ki da yake mallaka dan ka zo ka fada a ciki wa fi rikabi in mutum ya tsinci wannan rikabi zai bada khumsi wa akhadha umar ibn abd al-aziz min al-ma'adin hamsa, kulli mi'atayn khamsa yace umar ibn abd al-aziz ya karba daga ma'adinai kowane mi'atayn kowane guda mai tan sai a karbi hamsa guda biyar وقال الحسن الحسن البصري يكي ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس أبين لي زمو ركازي أشكين كسد ما وأن دعك ياكي لسو زعزع بعد خمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وأن لي زمو أكسد دعك دون لا فيها لسو كين زع بعد الزكاة شرط الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض الأدوي إن كنت أكسمت إياه fa'arrifa ka sanar da shi wa in kanat min al-adini fa fiha khumsu in ya zamo na makiya ne na arna ne ka fara sai ka fara khumsu kamar da sauran wa qala ba'd an-nas wa in kuma mai suka ce al maadinu rikazi mislu jism al-jahiliya suka ce ma'adinai da ake samu kuma za a ba su hukuncin rikazi لأنه يقال أركب المعدن وأنه مسألة كلغة إذا خرج منه الشيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء وأور بها ربحا كثيرا أو كثر ثمره أرتدت ثم ناقب وقال لا بأس أن يكتبه فلا يؤدي الخمسة وأن مسألة لي نهيكاو كان ذلك الركاز فإن أن هكاو مسلم ورورس أي باية اللهم أجنا بما عليك وتوتنا بما عليك وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يحب من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله